jama'an sun ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas galibinsu mazauna yankunan da ke fama da matsalar tsaro wato difa da tilaberi ne za su mori ayyukan da ke kunshe cikin wannan fasali yaƙi da ƙarancin abinci na kan gaban waɗannan ayyuka in ji bintu jibbo jagorar tawagar jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger. Et également prendre en charge des enfants euh, qui souffrent de malnutrition euh, modérée et aiguë. tana mai cewa baya ga matsalar karancin abinci za mu da hankali ga yaƙi da cutar tamuwa wacce aka gano cewa tana addabar yara da dama sannan jadawalin zai kula da sha'anin kiwon lafiya samar da ruwan sha da batun ilimin yara ayyukan da ta ce a jumulce ake buƙatar miliyan 338 na dalar amurka bayanai na nuni yawan jama'ar da ke cikin halin kangi a bana ya zarta na 2017 da mutane kusan 700 lamarin da bintu jibo ta ce yana da nasaba da taɓarɓarewar tsaro a kan iyakar burkina faso da mali wanda illolinsa ke shafar jamhuriyar niger Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina, c'est un nouveau front qui s'est développé. Hukumomin Nijar a tabakin Prime Minister birji Fini a yayin bikin gabatar da wannan tsarin jadawalin ayyukan jin kai sun buƙaci ƙungiyoyin wakilcin Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ƙasa su haɗa gwiwa da gwamnati domin tsara fasali ɗaya tilo daga baɗi ta yadda ɓangarorin za su gudanar da ayyukan tallafawa jama'a kafaɗa da kafaɗa kamar yadda shugaban hukumar ƙasa mai yaƙi da ƙarancin abinci wato CCA ya bilan Muhammad ya bayyana. L'année prochaine, qu'on puisse avoir un seul plan, un seul cadre d'intervention des acteurs humanitaires et des acteurs nationaux. Daukewar ruwan sama a wani lokacin da amfanin gona ke kan hanyar kosawa da cije-cijen kwari da na tsuntsaye zuwa farin dangon da aka yi fama da su a damanar da ta gabata na daga cikin matsalolin da suka haddasa karancin abincin da ke shafar mutane sama da miliyan hudu da rabi a bana in ji gwamnatin Nijar a sanarwar da ta bayar a watan jiya yayin da a wasu sassan kasar hare-haren ta'addanci suka jefa jama'a cikin halin kunci saboda rashin samun sukunin gudanar da ayyukan samun abin korewa baki guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.